madaukakin sarki masa rahama ma'ana yanayin mutane da sauran kowa ya saba da caji kowa ya saba da ma'ana fadin abin da yake daidai da ra'ayinsa ko da ya saba wa sunna alaihi wa hadhihi bilad walillahi alhamd ma zalat bi khair alaihi wannan kasar Allah madaukakin sarki da ikonsa bata bata gushe ba tana tare da alkhairi malam yana nufin kasar Saudiya kenan yana daga cikin abin da ya kamata mu sani dan uwa shine kai a matsayinka na musulmi kana da alaka cikakkiya da kasar Saudiya amma alakar da yake tsakaninka da alaka da Saudiya ba alaka ba ce ta duniya cewa alaka da take tsakaninka da Saudiya alaka ce ta addini domin Saudiya a wannan zamanin ba ka da kasar da take ba da kariya a addinin musulunci take ba da kariya a sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin to amma sai ya zama an sami akasi da kuma matsaloli wadda abokan gaba da musulunci suka yi iya bakin kokarin su kuma sun zo dab da cin nasara ko kuma suna samun cin nasara a wannan abubuwa da suke kokarin tutawa a zukatan musulmi na a cire maka martabar Saudiya a cire maka mutuncin Saudiya a yi kokarin nuna maka alakar da yake tsakaninka da ita alaka ce ta duniya ita ma kasa ce kai kasa ce alaka ce ta diplomasiya dan haka duk wani abin da zai yadu a kanta na farfaganda ba ruwanka kai ma za ka iya ci gaba da yadawa domin idan ka riga ka zama haka wani ma zama haka to shi ke sai zama al'amari ya lalace sai yadda kowa zai dawo yana cin mutuncin Saudiya amma kar ka manta duk waɗanda suke yin waɗannan abubuwan ba wai Saudiya suke nufi ba kai suna nufin addinin musulunci ne suna nufin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin waɗannan su ne suka lafi takobin tsayuwa wurin kare waɗannan abubuwan ko kana da wata kasar da take kare sunna an banda wannan kasar sai ya zama an yaudari musulmai gurin yada jita-jita da batanci akan Saudiya sai zama an yaudari musulmai gurin sa musu gaba da wannan kasa mai tsarki wadda wannan kasar kasancewarsa a duniya yana daga cikin abin da zai baka damar ka cika rukunan musuluncinka domin a cikin rukunan musulunci akwai aikin haji aikin haji akwai inda zaka je kai inda ba Saudiya ba babu dole sai ka je karan kenan yanzu kai abin da ya kamata ka ɗauka shine saudiya alakarka ka da ita shine alaka na addini ba alaka na duniya ba ka ajiye duk wani farfaganda da wani zai kawo maka ka ɗauki wannan a matsayin kawai shine alakar da yake tsakaninka da ita to yanzu idan alakar da yake tsakaninka da ita alaka ta addini kenan yanzu kai abin da zaka mayar da hankalin ka shine abin da ya shafi addini an ci mutuncin ka ka kama wani tayi masa kaza tayi kaza tayi kaza tayi kaza suka duba shin addinin da suke kai sun canja a ba su canja ba saboda haka suka ajje ajiye maganar masu magana wannan yasa daga cikin abin da ya dace ka sani kamar yadda a cikin karatunmu na kun salafiyan alal gadda mun ware lokacin mun yi magana akan wannan a karatunmu na layin mun yawa ma cewa waɗanda suke adawa da Amerika da da Saudiya ɗayan mutane uku ne in ma ya zama ba Yahude ko arna waɗanda har kullun su dama gabansu da addinin musulunci gaba ne wanda yake har abada kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin ayoyi daban-daban da surori daban-daban a cikin Qur'ani imma ya zama dan shi'a wadda yake gaba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wannan gabar duk wanda zai ji akan sunna dole sai yayi ita domin yana gaba da masu gidanka ne sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a aka saba yin tunanin cewa gaba ba ka da ɗan shi'a zai tsaya in dai bai tuba ya bar addini sa na shi'a da addinin musulunci bai taba karewa ba idan kana tunanin za a samu wani lokacin da ɗan shi'a yana shi'ansa kuma gaba tsakanin ka da shi zai kare to wannan mafarki kake ya raka farka daga wannan mafarkin kamar yadda ka san gaba tsakanin ka da Yahudawa da kiristoci ba zai kare ba har sai lokacin da suka musulunta to haka shi ma ɗan shi'a domin duk tafarkin su ɗaya ne sai mutum na uku su ne khawarij waɗanda gwamnatin Saudiya da malaman da gwamnatin Sa'udiyya take girmama su take daraja su sun tsaya wurin ba da kariya a manhajin sunna sai ya zama duk wani wanda ya taho da fikira ta kawarijanci za su tsaya kakkaba wannan tunanin nashi sai ya zama gabar da suke da Sa'udiyya wannan abin shi yasa shi ka zaka kawarij yana zagin malaman Saudiya yana zagin gwamnatin Saudiya daga an samu wani abu na rashin wanda shi bai fahimta bane ma sai ya dauko na wa yana shi da sauransu in ka ga dama za ka yi karawa da mutum na hudu shine jahili wanda aka rude shi wanda yan jarida suka rude shi ya bar abin da ya kamata yayi ya koma yana bin su ya zama ɗan yare ma ɗan abin yare ma ta wanda wannan kaso na hudun za ka iya samu har wanda yake danganta kansa zuwa ga ilimi kamar yadda a garin nan aka samu wani wanda musamman ya kudu ba dan ya ci mutuncin Eh, ma'ana gwamnatin Saudiya ko abin da ya kamar haka bai san me yake faruwa a Saudiya ba bai san dauri da Saudiya ke bayarwa gurin gudumawa da ba da kariya a musulunci ba bai san cewa wannan kudubar da yayi da Yahudawa da Kawarijawa da ƴan Shi'a duk za su ji daɗi ba kuma kai kanka ka san cewa duk kudubar da zaka yi ko wa'azin da zaka yi ko karantarwar da zaka yi da waɗannan bangarori guda uku za su ji daɗi to lalle ka dawo ka binciki wannan karantarwar naka dole sai ya zama ya saba wa shari'ar musulunci sai ya zama waɗannan su ne ɓangarorin shi yasa za ka samu duk waɗannan ɓangarorin da muka yi bayani a kansu in banda ɓangare na hudun nan suna amfani da hanyoyin sadarwa suna amfani da jarida suna amfani da media wurin haɗa waɗannan jita-jitan sai ya zama abubuwan da suke faruwa a Saudiya musamman a wannan 'yan kwanakin galibi za ka samu a cikin abubuwa guda ɗari a cikin guda ɗari kashi casa'in abin ƙarya ne bai faru ba haka ne ma haka san haka ne faru sai a zo a yi ta faɗa a ce kaza a ce kaza kashi biyar kuma a cikin kashi ɗarin asali alkhairi ake nufi da shi sai ya zama waɗannan 'yan midiyan sun canja shi ya zama sharri kamar yadda misali lokacin da aka gina wani markazi ko aka yi kokarin buɗe wata santa na kulawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce a ah, yanzu gwamnatin Saudiya tana so a ciccire hadisai da suke magana akan ruhin musulunci ko suke magana akan jihadi ko abin da ya kamata haka mutane ba sa sanin abin da ya kamata sani wanda tun da ake wannan wannan tarwijin ake yada wannan jita-jitan sai zama wannan markazin da ake so a bude markazi ne wanda alkhairi ne dubu bisa dubu ba ma ɗari bisa ɗari ba me ya dalili akan haka shine manyan malaman da muke yadda da su muke sallama musu addinin mu su suka ce alkhairi ne to yaushe kai kuma kana kauyen fasuskun za ka zo ka ce wai ba wani kaza sharri ne abu kaza kaza kaza kaza ne kai da baka taɓa zuwa saudiyan ba ma ta ɗauro baka taɓa ma wajen jirgi ba sa'a ba kuma ka zo kana faɗa irin wayannan maganganu sai ya zama kashi biyar din nan alkhairi ake nufi da shi sai zama mutane sun ɓata shi ya zama sharri sai zama sauran kashi biyar din kuma wani abu ne waɗanda suka yi akan kuskure wanda ai su dama ba masu mai bane a ce mutum a cikin abu kashi a cikin abu ɗari ya yi casa'in da biyar daidai ya yi biyar kuskure wannan mai hankali ya kamata ya ci masa mutunci akan wannan haka ba zai ci masa mutunci ba to sai ya zama ana amfani da mutane ana kosar musu sanar in ka zaunar da mutum ka ce masa dan Allah ne meye ne saudiyan nan suka yi wanda kake zagin su akai sai zama kama kama ne kawai babu wani hujja sai ya zama waɗannan ɓangarori guda uku sai ya zama yawancinsu suna komawa zuwa ga wasu ƙasashe ne wanda su ne suke yin wannan abin saboda wata biyan bukatar su misali Iran suna gaba da Saudiya saboda biyan bukatar su wani irin biyan bukata shine su hada kai da sauran larabawa waɗanda suke duwan khalij a samu mabiya addini shi a cikin su ta yadda za su hada kai da su su taka duk wani wanda suke su taka su taka duk wani wanda yake da akidar sunna saka duk wanda yake da aqidar girmama sahabbai da daraja su da yi musu addu'a alkhairi wannan ita ce manufar kisa take mamaki talafi yana ma'ana yaba gwamnatin Iran cewa a gwamnatin Iran ai ta ba ta America wani tsaron America me asali America za ta mata alhalin yar ta ce me za ta mata sannan ce gwamnatin da suke da alaka da kawarijanci shine irin su Turkiya da makamantansu da irin su Qatar Qatar biyan bukatanta akan wannan matsalar shine a matsayin ta karamar kasa idan ya zama an rusa Saudiya ko sun taimaka gurin batanci akan Saudiya da sauransu to za a ba su ko kuma Amerika da suke kokarin hada da ita ko abin da ya kama da haka ko Yahudawa za su yi kokari su kara musu girman matahar kasar sai da su ma sun zama kasa mai girma ko abin da ya kama da haka sai da za su iya samun daman population da makamantansu ya zama suna da karfi da sauransu wanda ka ga da gwamnatin ƙasa da gwamnatin Turkiya duk gwamnatin Ikhwanul musulmi ne su kuma Ikhwanul musulmi kamar ka ce yan Boko Haram a yanzu a nan Najeriya kenan kaga duk idan ka duba waɗanda suke yin wannan abin duk babu sun fi a cikin su to don me yasa kai ba za ka mayar da hankalinka ba matsayinka na musulmi mai nutsuwa ka gane